sunana na na Khadija. Idan kun kalla ka ku manta ku mana like kuma ku mana subscribe. Ango ango ango. Na dawo. To kamar yadda na ce maka um, akwai yadda za ka bi ka lallaba amaryanka ba tare da an samu matsala tsakani ba ko an samu wani jin ciwo ko wani abu ba. so da farko dai ma aka kawo amarya a irin al'adar madina a arewance za a rako ango daki sau idan aka rako ango daki za a bar ku tare da amarya idan kowa ya watsa daga kai sai ita to nan ne fa wasu suke kasa haƙuri za ka ga jiki har rawa yake yi ma eh sai ka ce irin irin kura ya ga nama din nan so idan aka bar ku da kai da amarya ba wai daga barin ku bane za ka je ka jago mota ko ka wurga ta kan gado ko wasu da irin wasu da abin nan ko ka ce mata ke gyara ko wasu abubuwa irin haka na ah, ah, da farko dai an san akwai ibada da za ku gabatar da addu'o'i bayan wannan sai irin kan kana abu ya dame kawai ko kana wani irin ka nuna wani damuwan ka saboda ai dama za ka sashi a ranka ne cewa ta ka ce ta kuma zama taka kuma haka din ne insha Allah mu cika raba so ka ga ba wani zai zo ya kwace maka ita ko wani abu yawwa so sai ku zauna a hankali a hankali kuna dan fira kuna fira kana ɗan ah, wasa da hannunta kana ɗan shashafa ta in san samu nema irin ta yi wanka ka yi ko kun je kun yi tare da irin dai a yi tafiya dai kamar ba wani abu irin ka gane so sai kana dan taba hannunta dan shafa mata gashi dan dai a hankali a hankali eh, kana dan tattaba ta wuya kunne kaɗan aka ji tana ta kanta ma za ga mood din nata ya canza eh, eh, tunda ai akwai soyayya dama akwai shakuwa ai kuma ya kowa ya kusa ne sai dai mu kasan mata a kunya mm, mm, mm. so uh, a hankali a hankali za ka na dan shashafa mata wuya in san samu nema ka kai bakinka daga nan a dan fara kis kana dan kisin ta ka dan kisin ɗan wuyanta haka za ga irin yanayin ta ma gaba ya canza sai ka sauko a hankali ka zo ka ɗan kawo hannunka kirjinta ka ɗan shafa mata nono kana ɗan shafa ka nuna a hankali fa saboda ka san wasu shafa nonon ma ba su iya ba okis ɗin na nema wasu in suka takumo bakin nan za za ka ji mutum zai ji kamar zai mutu a tsako maka baki kamar za a ji maka ciwo ba ka ake ba ka sa bakinka a kan nonanta a hankali a hankali kana ɗan eh, kana ɗan tsotsa a hankali a hankali su ita kanta yadda za ka tana yi to irin wa'annan abubuwan a hankali a hankali to can za ga ita kuma eh, ita ma ɗan komai ya canza za ga hata ɗan fara jiƙewa da sauransu daga nan za ka iya kaɗan sauko da hannunka ƙasan maranta kana ɗan tafiya a hankali a